mataran wicira studio kalangu hangen kai non kulkarango studio kalangu sigira senarango na gangan studio kalangu sigira mo studio kalangu faji kara mantkala sigirno kan studio kalangu agona gate ngama kwaraborai bongai feri sigir mono kanga kwaraborai ino dama bakul makagin wana diyangochi hankanga ti sannai kan borai kul guna bon igoi dinu fondara no sigirai wo aranga baya si bakuse tugurara mantikala aragio waitachi kindi iye no studio kalangogi walafi arageo mo isi kala nizalla bo ganda kulra hunkona fajikara fondara mantikala filinge ingano irne ginai sambuka filinge mokir kair kala aragia akan sai gene mori tala talaka do murya kamu araji no ndi studio kalangu go kamba ga char kambara sanno kanga ir ngwa batun kuna uchir kambora mantikala alfarai ngandu kurkai alhali forano igo lak kaltunai wali mene lakkal kana ceciyango miso kango tilberi ganda kulra wanu an binne o filinje departement ra matkande saruso kanga goida bore kabaran diyango hankanga ti kaidiya bori yango walmo imene matka miso koge baranda afahamandi kan harandai tubarikalla haro agona ka matka himanda kadai september hando karayir go harimono kan ima dumari bobete harimono kan nan kaidiya nongu bobo yan niza labora irgidi hunkuna filinje ya gandara matkanno kay dia miso nda irgidi mo matkanno kura miso gonanda zamenge go itira kay kakang bore kabrandiga ifillakan agto kanandi zongo bon wa hakucindi yaga kayirme chino gadai tubari kalla ga duma mo dumaraymo igonagazada matka ahimanda daba dumarekan hinga fatawcinda hunkuna wakamboyarga fakaray irhangankay mantikala filingemiso matano farimo gandu kura gonagtida hankangati lakaltuna zaban wayne wora wodini infuwandarano irkanewo filinge filo zongunda waha kucini hinzandanyamay ingamonogati kufay wana galludunka ay abibu garba ayno gonaga hunkuna studio kalangu faji karatonandarando inna boryam bornyamo newo araji radio mourya talaka filingi wono do bore kan irborñirade halidu rahima marafa mantikala bonko no wakilu no matara wicira mata farimo mata filinge ah, alhamdulillah to madalla yadin mono boreke mo ganda ankanga ti kurkai wana wakilo kurkai kunda jin fona bun boda no igina se harun na jaji harun na jaji matin go harun na jaji mat kurachina ah, to madalla yadin mono inna alfarai mo alfarai kunda bore, inni burnya borakan kagu tuir sai sina se ilyasu ibrahim ilyasu arango bani alhamdulillah ibu sabban sanin bol alhamdulillah to madalla matka ayin kidamo sonda ayo abibu garba ngano yigina no minti wayitaachi cindugu da chargamara irkoigama matkannoo filingya miso abaranda niza ba kulga bay da bayan kaidiya aste kala handu hinza handu hinza mokara alfarai gandu kurkai ikulu imuradai gate matka himanda zama kurkai igudu nan kai koi ga almanai no hari yadin mono subomo agono farai se matka ahiman da yi ihim gaza da no kingai gabo dingai lakalai miya mai yati an kan gati farmo cinara ma dai hun kunne o filenge ya wo kan go na gati lakal kana cecho wali mene lakal tuna tangamai tangamai kai yango gandara wai ne yanwo bonno ir koy gfa karai matkin no miso baranda farimo do hare kurado hare ifo ni dum haran mata no zai go na da ifo ni gaba yi mu dugiza da wai ne Kulu kullu ingan da sani fo ir koy gi inwa batu dai ir gisintin da bonko no wakilo ignase halidu eh, rahid eh, marafa marafa eh, halidu arango bani bani sanai wala uh, radio studio kalangu irgo ga aran foda ko karo ka arango na gatti wani wa namo aran tun ka nan go filen gi gir zure aran ma duga barbatate ir masalanga yeri kelmera wodin irga sabo aran se a kanir se a irga uh, mo irga sabo aran se de karantu irwana ir wana se aran kanga ti bonko no wakilo aran no ga bai fari modu kura mata no na gatti to alhamdulillah farimo da kura ikediro harangiro irsabi irko subhanahu wata'ala zama har gina dai alhamdulillah in taso bori ya wani su subugono alfarai isi na gahe ya du wani kurkwai isi na gahe ya dinga kan buhin kame ame irgi irko sabu irko mo tonton irse wankan irdiga irko makaidiya ga sandi irse irma dusubun subun da menwari Eh, lakalkana kana ce ce mo mata na gona ce nohara hara lakalkana eh, lakkal bo bumbo alhamdulillah mhm. zama da bayan irga fakare da talkai kan yanga koi saje ragini ha mata na goga temne wallahi alhamdulillah lakalkana kana do zama haran jiro da mannan kan bisa iman ki afu mhm. barkul kan fakare da dai filin gidi departement izin organisi wallahi haran alhamdulillah za alfare kambo za kurkoye kambo ifo note kan na wedding to ni bai fitina ni dai a ga da suka ka labura in gano bore gogo irko ngwarai ta kula insha Allah ta'ala gona wa irko sai na ago yare nga hankiro gani gani gane ngwara ka arsilama gogo ti yare nga irko ta isi aw zama balawo bor kunu sin ga bon zaka da irko a asigan yi gwamnati gogo kokaro te amma talka wani ngwara dini irko na ta irka ni do hare haruna gaji matino kira haruna gaji hunkuna filinge matano kurache diro gonagteda irme chinoka kura dirawo diro che tali kurshi aga haramo alhamdulillah hmm. ima irko ite haro kan subo mote mata kan kurko e ga bada kulu ate irko inate an boriyandi ko in lakkal kana do hare wallahi alhamdulillah harande irmandi sande fo lakkal kana do hare hmm. kaydi awo kayan ka kason tali kurshi gate ne gida filinge mara ra irmanama taali fo wadin bon ya eh, kuriya ɗo mo harde manti irkoyte de dai ne koyjina han kante banda ka kaso honde taali kul manti eh, irna irko sabu no harka wallahi almano sinda kultaji aran gogi hen gal mane dammo non go kulu wallahi ne wodi non kamme de ir almane ga ka kay kulu tali kulu si aga da haran kay de ara tinde asino bor kul kan de ine problem fo do mm-hmm. awani almano mm. Mm. eh ilyasu alaji ilyas ibrahim al Faraido haramu matano hun kuna farmo go nanda. to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to hay kan de gine farmo ke doro ga hon kuna la irgane de alhamdulillah irga da koy sabu zakan irdu ga hima da hinai kuma haro goga kan matakai gaba da e, talifu kan go kan su da kan bai talibu ba a kai ni godin mutai a sunda siyan amantifali matukul kan nutu da talikai na din ingwa isa isa gyan talo kan go e dumo hare dunu ne bai dumo haro alfarai irwo dirgidu to irga ba gwamnati magula sabu gadi wato kan haro ga kantin hala wato dinga ba gato amma kekir sai ba irga n'o. amma kanda irsi da hinai za haro manka to eh, haran ifo no haran duma to haran wo igo hankai don daga duma dinir duma duma haini da dunguri da mu mm. wadin da nu irduma kanti ibobo ingai mu ina duma kuma agogati matakai gaba da insha Allah e, matkan dai osha na faman dinda ocha mantikala kunda no kanga mo daru gun gidi matkan no munan da mai alhalo goda ane kan mannan masanci ne din lasabu agto soro zongun da waidu kin da yagga kina kan ikaga filingi departement ra kwarai tangam ya din mono alfarai go ira kurkai go ira haran jiro wo mai kan ite amanto alfarai do hara wala alfarai bumboda ini farai tangam tilber departement kul ramantaran ne wo barkyo inne da koi kala sanamiyan Kulu gama gama kulu radai to wallahi eh, dai ne ina te mhm. sorbo nango mhm. to kulu ya manki miki mhm. zakan imana te sorbo imana te imana te hana isi bai hankan sai a man dugati masha Allah to abore zanga izu futai shi kaga tangamiyan te to izu futai wo ai shi ne isika amma haramu ba ta kan nima mai yaki cijin mm. haram wallahi alhamdulillah iri uku sabu ba dai iga ka hatta hatta no gama shi bore ganji far ah, iman gar gangi mm. mannan kan bisa mm-hmm. irbare kan go plateau wobon bon mm. gigar no gani isi iman gangi ne margo kafilinge haramu isi isifar ya du no moti hay mannan kan bisa amma amma haramu igo sagi igo gafar ikoi palata do igo palata do igo palata bon igo gafar hay kuli ma kan kan gogati kan sin kan sikan yadin no eh, irmka ni do hare eh, arun gyaje arun gyajin ne haran tubari kala murado go na gite zangamanti mannan wano se manna aramo gen fangandir se alhali forano mannan kurkai go kan hararan di barmayya to wallahi mannan kurkoi ma eh, da haram amanci afo zama mannan borei <laughs> igogi durandi gumo hala almania ya igo mm. gita iga mm. amma haran wallahi man ma borkul kan alman ita ba cefo mm. to ya dinga irgani alhamdulillah haya ate dama man na wono bon walara ne no aran bora shi misko ido hare wali man ka iga dai no wallahi a shi ga te dai no bure koy a shi ga te dai no kul man fondo bar mai bar kul man fondo bar mai bure kanga koy kul koy bure kanga bai ka koy almane kanga koy kul koy no danga haya dai no kande dogone a shi ga te danga man na wono cine so ka borenne ne o filenge idiranda alman bobo matanote haran mm. ashin da baro wal mannan no mannan dai oh mannan no mm, amma haram chipso ka kaso ay manama oh. filin jala bo ra wallahi manama ra man man hay kulka ine ite ashin ka ka ate aran ti kunda jin funa wat kan chini diran dal mana di matna aran te kwara boray se walman ko nay aran ni gi fa kare de walmat te wallahi burkul kan alman e boy de a ce kani ininga alman boy wodin bon ga hinka koy afoya mo asinda isinda e tankanga koy hmm. o oh, asinde won kam woni e boy de kan yeka ya dinna mm limay bumbo kan gone woni woni boy abinde hanka irko kan da adami zai ga ashin da safari fa ngai bor mar kinni boy ni sai wallahi irin da ai kai ne alman kai boy irsi aga to zango hin kan da ize waicin di iye atin alman bon zango hin kan da hau irko da kan da hari adami zai ga ashin da amma na ganji mo ar ma la kalo ka kura ga mm, iru mana illa kalo ka kura ga irko kura ga irno ka irko kan dir sai irin di da kan be hin ka asin da forbana fo Uh, eh, arannogaci bonkono wona wakilo eddimo eh, alfarayɗo dukkur kaydo ine kan tubari kalla barmayanta hen gayse mannanda hara wono uh, kokari fo ɗum narante kanna murado te hunkuna to alhamdulillah ko kar gina kan irgin gate inga gati irga alfarai kurkoye margu ba hando kan bisara irna kurkoye da alfarai margu gini no ban fere bon fere dara irgini kebe kan irko subhanahu wa ta'ala ani morgunango fallan yadin ga irko kan ni morgunango fallan yadin no irko ga ba ga madiye di ne ga ngai bon karga ka karga kuli gu furo alhali fora irne isi hankir ga ba iga im sambu suru imala sabu gadi hinge da dena mhm. kerrani go amma alwati foyan hinge din iga hatta ga dena zanama a sigan jimu igo gor nongo fallan irne isi an kiga ba iga lakkal kendi kan lakal kendi o kara woti ise wati kulkan kina haifo furi iga mara imisi binadan ba da borfo nono borfo alhakuma borama sine niga citi ni bonse wakoy gin funay do mai ti gin funay inga gati aran wani mai garai da aran wani shabda tirbinai kan yango aran jarga wakoy ga ki sai filana ta siya kini filana ta siya kini ima ke ima wa fakandi ni di wodan ago fonde kanyan irgo ga gana gini lakkale kendi ko ne alhamdulillah za kurkoye za alfarai igo ga faham wani wana alfarai kan bonga mo irgi se na kulki ne bunango bonguno sa im kokar ga morai ifosi an kan sai nanguyen no kan borkulu gabai alman hanyan nanguno din mm. ka gane naga nan goduma ya ni ga fitin no ni kiki mm. fitina kan mm, funu izu futai do hara ga yebora di kyara gamara da kyar gamara ba ya di mono alfare kan bai irgo gini bon feren de gane ise na kulu kan gwamnati ka kan gati burtala yedin mhm. bi ma'ana hawai wana fonda ki gane koy kurai alfare ma more bor ma sine naga duma to iga irgi kabi sai kan wodi yandi igogin yite kulu fitinis furenganda kurkoye gamara, yadi mauno kurkoye mo irgini lakale chandi badi gonga kurate ima moru farai zama di gama no fare ga kuru ng tetan foyan alman foyan ngi fali jama ga furu farira da fari koyo gono da man suru no asambu kulibina gaton kulu maga ga furu furunin da gamara to alhamdulillah lakal chandi ngai mo kirgo gote ise afuru ibonga yara igono mo ga goida to no kan dirse kan haran to yanga kaso imam e bai ka gane irse er hasarote nan gufi lala alhaji yasu fakarara a gona ne kan mannan bore ken dum palata do ini e gare e ni dira izfutai eh, haran yaru ikoi aran waran diyan waga matanote kan hara wai mani gare ge ino ka wala matano matanote to lalle iro ka irdi yan wora gwamnati ne ga hinati mhm. dangane matakan kinani kini sai da mm. wodin bandamo irkwe kan dinga dogona akwai ne In ga gati haikul kan bore na lakkaliye ga irko subhanahu wa ta'ala ware digo balawura to kul ne gadi wata kan irko ta ise kul irko kan di ise dogone ai gadi har hin ko in gano kan dir se dogone lalle gwamnati ne hinati amma talke mo ga hinati zama iwa kinan da zari go irko ware balawu wani wa kan ranga go irko ma wasu kan gaise ya dinno to eh aigi yekka aranga koyne aigi ni aruna jaje aruna jaje mat kan sonda an cida ane kingayna bon fere margane yante bonkono kilo alidu marafa kanga nan fitina kan se bore go zuru futa kan ka bore tangam imsi digi fitina na indi kyara gamara zanga al faraid kur kai fitina msi gamara waydin fondara mm. waydin fondara ko kari fodum no aran wo aran kanga kur kai fonde ki ci kula aran goni gani gana walmo dai borjare gon kan halka shi mafa wallahi irwo fondo wedin ka aci irgo ako koraga non kul kam margate inirce diga selen fonde din bon kurtale mm. bangay irgo ga selen wodin senno bon irgo selemo kurko se minge lakkal yeti inge jinaga han kanga nan bor masada bor fo jinera kanga kande fitina wati kulu irga senne wote non ka inirce kulu marga do irjina bore kan girce je koy danga ko no ko arbore da préfet en accenede inirte no kul ka inirte kul irgo koye tuuɓi se danga e bon foyraɓo wati kul mo irgo kurkoye banɗa ka tonton ise senni woneyam bo iri di mo woodi agogi ton gumo zama layi haran kaydi aka kasuwan dey fitina fo kul mante lakkal kanerade no irgo iri man di haydira fitina fo yaden mono murada go nang te subo almana go duwa go hin ha isiga subute gumo haram almanne tali kulshi iga hmm. haram subute lakkal kanemo wallahi alhamdulillah eh, irin kaniga alhaji ilyasu ibrahim kuna mai garai da banko na igo na gabore la kala candi kan nan fitina din matakai yin kida son da amsiye inda kira gamara zanga alfred kurkai gamara da ta dai burta lai bura kulno ni ta wal muhal son da yaran gona gice ci gabore bon ai feri ima fonda ya igan matka himanda e eh, to alhamdulillah matakan da yayin yace ki nice marga kulki gite kerban din rugate mhm. kuma nan kulkul koi iru alfarai irgaki iru wannan ya zai sai imamorin da nan kan gwamnatu ka nan kan gwamnati ka kati burtolo da nan kan iga haru han almayanin ga koi ga hari ha wajen irgini irin ya zai sai alfarai imamorin da ba ni wannan hayo farno da irkoi te haru ka gaban hayo ni wani farora to mabai kan a tindiga tilas ima dufan da kan iga koi nodin man ti tali nu ni te den nu fanda ga ko ma den ne ni nu fanda to ni kan da tali kuma iga ki irsi irmo ga koi gani hayu lakalo kendi ga ke ban se kan ate ni ga tilis da kam haru ban ga fatan wonu forora to fanda ate tilis ni ga amma har kai ga ware wato duma wato duma wato ga ka hunkuna hay man bai ga furu farai gamra da kurai kwai ga ka hunkuna amma mata kirga mare tsawon lokaci alwato sanda tsawon na sandi zakan tsawon hayo hayo manu kuma haikul kan bai ga sarrafin kuna a siye gaci a sinar gaba irmakiyar moru inda irin ya zai alkurayyan hmm. irmakiyar moru kati irmakai nan kan ino ise gane kurai nan gono irmo irmo kai wani faroira irmo su koi nodin gane nodin no gate haini irga ba ta far nodin matkir ga ware ne to kuna irin sani foga sandai fodum de sandai fodum no alfarai gona gudu filinge departement wara etu eh filinge departement wara kai sandai ka alfarai gona gadi kati e eh, sawon alwatu kirgo barkul kanno asinda iziyan kan gafar to a gwanda sande za kan asudu ga farfarka za eh, mm. eh, kan isidu gwaizayan e fi goma banti kan isidu gwaizayan irman donu gafar da hauyen wala yoyen wala mu ifin gini a haikir gaba mm. ima irbon feri ga kebir sai kan manci kan baga hindi ga hin gafar ima bai kan alman gafara zakan alman gihin gafar ga bisa haikan dani gwanda hauhinka wal hau wallan ma bumbo dani gwanda daga wani farya albar wai da ifar asto iga zari fallan wana janga hawo farmo ga bisa bor wai farmi eh wadin barkul kan la sabu aga wadin to saman irfar yankan go wani labo ra saman zangu fa zangura irman du gafar waigu ifo sai zakan kindo kulu goize no gate goizo mosino o no te kan goize sin hara goize sino zakan kan gonda biyan kulu koy kekiyan koi yamma i idira to ya mm. ga ir gaba mu keki hankan ga nan ir ize ga kai ir wani labura ir mu duga koi kerbanti pur kai do hara haruna jage sandai fo indum na na rangono gudu wallahi kur kai do hara sandi kulu sino so hon kai diara kalde alwat fo yan haino do hai da haini he gumu ya kine almani gaba komzu kai ga hinki wayan di zama da haino te gumo eh, almani waru kulu koy ban mhm. wati din da manci hankan kambe wayan di no ne gamora ne ne mani mani kulu illa bora da manci alman ga go hara azaba labora no kulu ashin kinga bon wayan di mhm. tam din a agonda sente danga ga hinka bore komzo ele baji jiri foyan egi bore komzo jiri foyan mo haykule sibore komzo nda zama diro kambe sabumbo ay wosi be hala irdi elebaji komzo amma arem bore enir komzo nda e do gugumo gumo kanga sa ku zango hakku nda hay fo yang mannan kan ina idirandara almanai gagsine fo dum no arandu wotin bon kate hankan irkuite. gagicimate kati hankan irkoy wode anen ga kasine an kai irko na borano de amma shino borka bane gwamnati bora ga ka sine wala borfo ka ka bora ga ka sine wodin a ilmin dia mm. mm. ya dinna to eh halidu marafa irma alfaraidu kurke sandai kan ine ngai go na duse aran nogati bonko no wan wakilo sandai wani yawo aran bayiga lalle isande hen ka kulu irga bayiga irgondi kware mm. alfare kambo sanda irgonda akware yadum mono kurkoye wana kambo sanda irgonda akware dangane matakan kine alfare wana wakilo na kida haran irdu kaidi albarakante amma irmandu farimu bobu zama ifo sirmandu farim bobu gabi kone kan yahe kai ga far kulisino koy labuwa ra kinde koy libi kinde koy abijan da nigeria ya zank kayne kayne hinnano gono i hinkantamo irgo masalara gati masala wani wana ir ize kan yan kewla kwal a foyan igono baba yino gutun koy fari amma inga wogadi dangale songa te annasariyan inga sin koy fari gafar mm. son magu na gadi haran irin nango filinge wana departement wora nangu foyan fari mi zangu idini gibor sambu zaro zari faldan zangu iddu he bor foin gwa ke kin ngai no rono ishigudwa hmm. wato mo astuadi wato astuadi ni wato margeno zangu hinza no mannan mannan fari mu me kala te gaban zangu hinza no bankan na kyadan da gumo musambu zangu taki taki amma har zangu yiddu borani goy alfaro ke kimu bodin noro nishidu to ni di wodi ni balawu yanno zaman zahir fallara nan kan boraga farni sai zangu iddu a ga yanga te an taso kan ne gadu no ni bumbo a suto zango iddo ne to ni diyo dan masala no danga mata matkan kine eh alfare wani wakilo na kida no din irga ba gwamnati da proje kan yanga bore ga bore ga ga sine farimo do hare kambo ima di bore ise ima kande zamani wani farimi zamani farimo din iginga te de yoyan wala farkayan wala hawyan wala wani wana mo da gwamnati ga hin ga hayo a kokari gidu terkterian ba garo na gare mere ga am kiya meri kul ba ba ihinka da kwai ne nori ko ne kan go bayra he mai makanin ga gaga sinin ga mo de kan kanganan da farimo wacito da terkterian da gono ba garo wani ne bora no da an farimo tewa ta kan taso ka ni bana kaden ga alfaredo hare kambo sanda ki go gidi no agumgumo kala mata eh, dangare mata kanne hada kur koye mo hare kambo inga mo lalle isanda kan igo ga di sonde ko gala sabu da bayan kur koye kambo inga mo dotti geno go kuru furta yayi isi ba kukura ifusi to zabanano hmm. hambari gi ngadi inga yo inga fura alwat fuera ke ngi dinga te inga inga bonga feri di danga de kura de ngi wati ambare ngi hahara da baya hanka ga kan da fitina bumbonowa dotti ya kan hima amugorgu fulan zam inga no koy kurado da akwai hunkuna suba akwai suba si akwai aga farga suba si handi ya dinga zan kai ni sai na ga no dole inga mu dugudu fulan zam kan mu da akwai kurado ndi tan fon fori na gati kala almane ma jaji furo fadi ra mm. wala yusuf tan ka gi dira mi dira gidiranda to nidi noden hare mo kurkoy do hare kambo noden hare mo gazengo no gace no hara kambu hen ka kulu i wana aro sai wallahi isi bagu za kurkoy za alfarizai mm. to kambu hen ko kuli wanda wani sande to arano gati mai garo kilo alegi sanno no bore wose hunkuna smatkan daarana taalay ni sasar sasaran gidi igonagdi sande kan da kurke da ta dai arni di hino borai do walmo matano Eh hino borai gondi baro zama sande mi amaki do gotiye hankon dan da fa kare da miyar agiki ne se hmm. to ya dinga andi kalir mane hino gonda ba ibaru eh, zama za abin miyar banga dubaru irwo do hino dubaru no za ka miyar ga hino wani wakilo daifo na umer ne eto ne bay haran giro karra ergo mer tagiyenno irse yaade nga hay kul kanno dole irga dugandi kai kayna fo hali koyo igoyo kedi roma makai makai gina uh, ne itali ne ya wallango imana yakinte zakan bankan furu goira alwati kainara itogo furno kaidi agadda sugaka to yaɗe gani ɗi irsine i gonde taali nangu filana wala nangu filana isinde taali zama il faut se sonkunini goydi a donde to ba jiiri fof koye jiiri hen kano to noon no irgi gabay nangu filana igoga hatte en te nangu filana mo igonaga booriyandi ah. yadinno to irin ka aran do aron na gyaje harun na gyaje dai hunkuna sande yo kan yara rango haligi bonza mata na rango na gite hala rango duwi sai safariyan kanganan kuna halba do watkancine do boban hala aren borai wal gwamnati borai gara ga gisina ima tana ran gona gihin gal mana ga inda to wallahi wadin ya ah, borkul gode ni tanka eh, eh, kanka tun yarra bor jere ga ko kari ka eh, subai dai kamar go ka gisi ne almane se yadin yadin dai ga subai ka gurje da bor jere ga ko kari ka furo non kan igami su subai gono zama mali labora si jan nungu nungu yang kan gonda oh. oh wala ma jere nera ni ma dai dobu yang wala ngari ya cini gagi si ise yadi yadi no boraga sobe katangam de ni almano di hala watika e koy kande dogona de hari kang wodi yang kulu ir koy sandi Eh, Son, sonda ayman san ko sen mera aran kande mali hare zangaran gen gitunda almano zane wo koy kal mali hare mm. gukurete e ga koy koy Son sohum de irsenora alman bobo go malira kurai bakan izi futai tanga mai wo gono wodin kulu dogone go ira irnen shi haran ishin da masala wodin ba kaina aran mama sandai kulu haran de mi masala ina ina zabo wodin bon almano koi gumo gumu malira wallahi mm. mm. amma nan masan shine ya bore kan ko wallahi bore gonda hombor kuma gumu. jere mm. gazurka yakka jere mu eh, ashino han kan mantega amma di hmm. har wanka wallahi alhamdulillah mana ma tadifu to ko ne e, jinadi ni nai ha wati hmm. kan masal wodin du ay hmm. kan te ay e, ga ban kan ai nai je e, kurkoy ibo bo komzo komzo da hin no hin cin wato da hin hau. haw gordere ga margu non ka te danga hayo ya ne ima an ka irko te i margu ga hin katonda ga e kokari gumo tinge bon kokari kumo wallahi odinbo to eh, irin ga alaji ilyasu ibrahim alaji ilyasu ibrahim son da haran sandayen kabu kabu kan banko no ane ngai bumboda ngai bayiga eh, to matanarango na gate halarango sanda yedin se bonza rango hin garan bonga enda zanka ga wanji koy pari hay bagum dai aran da gabi ko ni kan gen fari mo banande ne son ba fari mo zaro zongu iduno bali ga fari borse ta gate hin garan bonga kur kai do haringe o che foen eh, didu sanda ine almanai ni ge ginera ga tonton yi ga muradu kindo ga sandin da aran mo do har matanarango te ta ayi wodin dai no ga sandai taske iru alfariyan irsin da haikan nirga nera gane da sande ka yakin ce a ce ne irsi ba sande maka ngadu do za zakai ni bai maro ingo barkul wannan an dunya la ni bai almaniya isi ne barkul wannan zaka haikan sai a gwanda barkan sun da almaniyan a gomo gafana amma ngadu nan gulkan ni dibar ngadu gono din zatanda mari sinu dum barsu hin gogoro a sai no ingno kati hayu kan vraiment hay ko kan hima ingo a sigan an dunyora zakan da gan kai da gan kaina ta daga ci burkulsi to sawu kai bangane ne sai din irsin da eh, irsan kai kan gonda gabi si kai ga gafar kuli go wani wani yara eh, labu labu labu labu wani yara mm. to hay kan irgati in kaci ilma tede wo ka irga hiniga te kan su wasa a se ne ilmi ilmi irga kisina da haihinka mata kan banko no wana wakilon ki mm. ima dudai eh, ga ga kan dirse a zamanu farmiya mm-hmm. zamanu farmiya kati mata ka ake da taraktar ni kakan de wala moto kiltar ni kakan de ima sobai kakan de ima no kumiro kulsi an mun bai gati irin rabuwar nan kai da mutu kiltar gani da anu ga fai alfariyansi a himamu gwamnati fa godin ga motu mm. culture ai bai gadi yi tele ra wala video ya ra wala ifo wala ayo sallar wala kan nan kan iga iga far mutti da mutu kiltar amma ibo wannan na a man ka halsau to irin ba gwamnati in ga as barkuli gani ga gafar gafaran da. parce que sanda sanda sanda shami funu ni ka dino hinnu ni makwai kuma akwai dinga bon man ci ga kendi no man ci almalu ga kendi akwai yin bon a gwanda motar kai na fokan ga kendi a makwai to ni di mm. wodin da te ba ni hinna ni ga ni ga to wadi mu iru sin ga kan da irbom diru ne hene sin da alaji hunkuna fo tigak sina kan gomna ko gona kande newo filinge alfarai se hankan nan dai hara a farmo ama ake mu kai gbori sama shi ba kuse turera ine kan haran farmo tubarikalla kai dia kai ina gona gbori wala wala. kay diyan go kai a wani ke hare talisino amma ai kan ai kan kirin sai no zagi zagi ne aiki ne sai gane ga kisi ne kan gwamnati kan dirsi mancinan kan hare no irgaba no akanda wala mu akanda wato kirgabara zangi fo na kan sawon ni bai burkul gabai kan kai diyawo a gwanda alwato kan kai diya ga te handu taki mm. alwato zamanu kan bisa kai diya ga te har handu taki sawon mo kai dia gate handu san wala handu ka da gari ni bai to din kan gate zan giri handu taki eske dalin duma hunkuna a gato a sito ya dinga a hima ima ke kirsi dumi kan ga wasu zakan dai ne da hayo ifo ne ne da barmai eh, da harai bare ganin barmai bala to mm. wadin no gaba ima fangodin ka din nan kan bai san yan fari fariyin dirgo gaba garfari asinda ai kina ai ai ai wani hayo son ai wanda giri eh, wai kan da afu amma ai ai da ai ka ai ai bungono na na birai sai ai kai ai kai farno ai goga far oh. ai ai kai na far ai babo ka gafar so ai bumbo da arana ibo ai wodi isa ga isa ga kisne agati aste to wodi mo wodi ne irga ba isi ga fulan zan mo ba ke fo ai mata na ga fulan zan za ka inga hinna nogo inga hinna nugu filin zan mo ka sadda din wanda lani wanda ahin kawai ita kino ni fanan zam kai ya hare to a fono disi kai kayan mun go wana hmm. nidi ya dinno to ai kan ga jaje jaje gag sine fodum no gwamnato gona kandaran daran sai eh, an kan ga ti eh, kura mu zada o fondara ne o filinge departamara wallahi irwo wankan de irgo gadi ga wanka igo kande aiki ni sai aine dobo do hare tam kaka tam yan alwati wanda ga jirira iga hin sorro fo jiro kan bisa man na wono ino amma hara wono ra ay mandi gomnati woni kadde ir aren bore wono kan e kande amma danga iga komzo mo goru yang odo hare alwati jir kurura iga hin ka kaka goru boreshe de almane chance ah, de almane chance wodin iga hin kate almane da ma hin ko wodino ir bay kadi igate kurkoyese Hmm. wankancin di ay sa bay wankay wat kancin fitina o sintin ka son i man kan gag sinay kan ine ngene a gag sinay wayne o fitina ma ga sinay na ran gag sinay da kurkoye o wallahi ba ate amante idro ne wa filin labora alfara yara mo du gag sinay fitina ma ga sai to iru ai ai sinay irin mandu amma manti haibnu kan haima maki. zakan hmm. wannan kan bisa hmm. irbore kan igalai plato bongane isifar Kai i gani ka kwaro ba to mero da prefe ko gidiye nan kai i ni bai barkan dirgana inga inda wundi nodin ne sun da ba nan ka furu to nodi ini ga sine da kan do go filin gara man ta kun fun gwamnati ibo bukan ga wasu isi to ni bai bo ai ne ni ga ne da fu kan ga ga wasu isi kwa. Jadi hmm. ifo dumano ini no in ka inga gani. Ini iso ni. da haikan iga daru <laughs> eh, da haikan mo iga nan kan iga duga furu barkan sin da igonu isi bashi kaina da ngari kaina haikan go isi ya dinna <laughs> to eh, irka aranga eh, halidu marafa halidou mara fayid ko fongani ka aranoga ti e bonkono wona wakilo irsimo kala ne wo ara diya do radio moriya talaka nan kayre gonaga fakaray hunkuna an kanga ti alfaray inganda kurkay sanday fo ɗum no e gonaga du fitina wo a zabanira eh, halidou marafa hunkuna matanu igite kanga ganan alfarai inganda kurkai ikulu imama akani hankanga ti bin heno kan igo na kaga tonan daran duwaran waran bayan waka zama inga ino ga bayan kinga ga ba amma o kigi charan sai karan wadika kan in tai sai kulu alhamdulillah tubarakallah da ni gini za alfarai za kurkai dangana da matakan kin na hayan mote da hankan ganan imate ise hari kan gini mun da tusuwala mm. sanda wo zabanara kanga wo zabanara mm. enga gati imini gagisine iwana goye ibon ne -hmm. dine gagisine iwana goye ibon gwamnati matonton nga wana himma ga amkeki proje yan kanga ga kaga kai kurkoye da alfaraisi imaguna gadi ifo na kurkoye gaba imite isi kurkoya dai hankan a gaba hariban da ka gwanda ga almaniyan a gaba alwati ka alwati iga almanai din wani ba na guna iginanwa ihinkantamo kurko gaba fonda den kinga gana ga koy kuradin do kanga tiburta lodini mm. amti alwati ka alwati gwamnati ga ka ga den hauzu gana guna gadi hal alfaraisi ga furara ni di wadini aga kanu kurko si a ganan ima yadda gwamnati ga gwamnatin bai kan igwakulin da yangai wani wa na ma ko ne da hainoto to zama haini wati no gaze yanga te almana isi to wati din kin kurko yemo ba ga ga sinai do bodo hara hmm. ba da imanano isi yamo diga duwa da ibobo gwamnati ma da ya ga ka ne yari isi da fala hmm. to aga kani isi aga zabu isi kurko do harai kambo hari taken mu haro do harai zan ba kulga bai kan da haino he kurkoye go matsalara wani wana iri wani filinge labo ora zama ir da ga ku zama daban ta alman no nise kan ga harken kendi nise tan fo har no yango hun kundi no suban alman si du hari ya denga hankir ba imo tonto ir se forage iri wani labo ora kanga nan kulkan kurkoye go koy hari gono to wodi ni aga kani se aga namo ima da gwamnati ga aga namo ila kale makanin ganda alfare da kyar gamara alfare mu do hare wana kambu ngamu mm. matkan kine alfare wana wakilo na kida gwamnato gwanda wadin kware zabana barmai ya dinga ya kan dumi za wasu ba da iga ne yar iseno imene dai isi borano ya mu da ima ne ni se dai mm. ko ne kan da alwatira zamtan fuyan kadai sintin gadu ma i igo fari ima imane dumi zen ya to ba nin ta wati ni sidu gadu ma dinga ne ga bar gude no ga ya gate hamni gate ngwari gonwa to wodin mo sandai no kan lalle alfarai go ne ga heda dumi zo mu to i kan bara hankir ga na am to kan bara da wasi amma ne a ga kindi hala ba a ga kindi kai diya si handu henka kine am te dumi zo ka di ga neri seno amate sintin ga neri ngote bo kulma de ga gisi ya dinga bo kulde ga gisi har hinno no ga angan ihin kantamo da matakan irin ki da gwamnati ma kokari gadu gini ga gase da hariyan ki ga farda zama son da borne wa tukul kan bafarimo kan bafarimo hinne asibore ka tibi naka aidiyo ga hayo din te kurkoi da alfaraise insha Allah ta'ala akan da inganda kyarga morawa fa kai ibine kani kyarga ibine ga kani gwamnato mo ga tonton aruna matakan matkan ci ne hara iskalin kala eh, koyo fatara aran wakan gaci kurkai hunkuni ifo dai na ran gaba gwamnato walima ne borfu borai gaksin kai bore kan dai kan budan bore se imte aran se kan na hunkuni ne tubari ne o filin yi departement kurkai ba dai kan yi futai gona ga tanga miyante ingai wakai la kanai bonno yigo wallahi dai irko ite irwo hanka irga ba ne wo dai irko ite lokaco zama matakan mayaki dinno e hayni kurko gonda dorandi gumo hari do hare ŋa haro do hare woni an kulu de irkote bora du a dogone ite ise non kai ga han hari ite ise ini komzon da han iginge almane ngayan ninda ba imani de ikande ini imade da dogone idi haidin ilakal kani abo iga hin ka bai kan wallahi gwamnati goga bai ise worku kan ce inin no hari inin no wari lakal ga kani lakkal kana kan gono sohon kul mana bisa yari won kan cindi ago irkoy do zama bala woden de aka labura kulu to irkoi hinne no gahin ka bisandi adamize fo ba ga ba bisa kalde han kana irkoy na bisandi na ga bisa irin hmm. hadde irdu wone a gogate lakkal kani kul mona bisayade alaji ilias ibrahim alfaray mo hon kuni ifono aranga ba kan hon kuni mene tubari kala filinge departement alfaray kay eh, gahamban hinni ngore ise bade kan uh, eh, izfutay tanga maydin igomo eh, filinge eh, gam gamara eto mata kai ki nase je ni zagina ai ne nase mata kirgo wa ngai kan kai irga gaba ero alfaray mata kirga gaba didigudwa irga ba imakandirse dumu kan ga wasu imakandirse haikai yi da kan manja kan bi e dai kanda irman ne makanda girno ga faifai gano alfarar kulse a imakanda ko mini yara irin wani lago kulmen da mewara wahai kan iga du ni mu kai ga noro bana ima duga tenisi aka da gona irisi kuma iri ga duga nan bobu far ba kan ba a ne ne sai diya bori da kai diya bori din da nufar kaina a kain dai dogon nigadu da nufar bomu da kai diya ce nigadu ibobu ya dinga dai giba du ibobu kamar imfar kala imfar ibobu a wodin na irgogon ware mace sai matakan nirgate gadu gafar ibobu madala irsabu to madala studio kalangu hangin kai wayne wonogati wakanna iri margu hunkona wucir kambora studio kalangu faji kara zaramcinaga nanka ir nerginay samgir kaga newo filinge filinge mo ir manka kala a radio moriya talaka nankan ir kaga fa karai da alfarai da kurkai hankanga ti sandai kan igona gudu wanu wan bin lakal tunaya wakara ir go zamanara annama dai minti waita ci cinugu fa karai banda ir koy gudu ga fam ga baikan haran jiro wo tubari kala lakal tunadini asiga alfarai da kurkai kula sin gen di manna no i farga woy taban tabandi ina alfarai se im sifar palata bon din mono kurkai bayan okul in ba mana ita bore kan ir bo bumbo harunna jaje kurkono kamana to alman bonzonguin kan itaga yadin mono bore kir burnya ganda halidu rahid marafa mantkala bonkono no damo iliasu ibrahim ngmo alfarai kurkai seta boreno matkai sintin ken gaci da mi karabon aino abibu garba wani ga ciwo kan margon kuna irmu bani hazawar salam.